na karanta littafin ash-shama'il muhammadiyya na al-imam abu isa at-tirmidhi rahimahullah a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi trust islamic center nan garin maiduguri jihar borno yau muna tara takwas ko takwas ga watan muharram shekara 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da 26 ga watan bakwai shekara 2023 miladiya kafin hutu mun kammala A babu ma ja a fi asma'i rasulillahi ko mun kammala babin hadisi na ƙarshe shine hadisi mai lamba 352 darasinmu na yau shine kuma darasi na 73 ko yau za mu ci gaba daga babi mai lamba hamsin da biyu babu ma ja'a fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallama babin da yake bayani akan rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzan Allah yaya rayuwarsa take cinsa da shansa akan wannan babin yake magana malam ya sake maimaita wannan babin wannan babin ya gabata da wannan unwanin babu ma ja'a bi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam shine babi na tara a can ya kawo hadisai guda biyu ya kawo hadisai guda biyu na kuma ya sake maimaita babin kuma ya ƙara wasu hadisai can hadisai guda biyu kusa kawo nan kuma ya sake maimaita kamata ya ce malam ya hada su guri guda tunda duk manufar ɗaya ce imma hadisai guda biyu na can a kawo su a hada su da wannan ko hadisai da suke wannan gurin a hada su da wancan ba? to shi yasa shak Muhammad Nasir Ibn Albani da ya yazo ya mukhtasar Shama'il ya hada su guri guda hadisai da suke gurin nan ya ɗauke su ya kai su can ya hada su imamu tirmidhi ke cewa Allah رحمه kara masa rahma hadisi mai دا 353 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل أقول لكم إيه daqli wannan kuskure ne daqali bi fathil alqaf a gyara wama yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu wannan hadisi ba muslima ya rawaito shi sahabin hadisin shine an-nu'man ibn bashir yana daga cikin matasa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 65 bayan hijiran mazo sallallahu alaihi wasallama wasu suke cewa shi ne farko wanda aka haifa a cikin ansar bayan manzo Allah ya hijira ya zo madina farko wanda aka haifa awwal mauludin bil islam daga cikin muhajirun waye abdullahi ibn zubair kuma shi ne wanda baban shi ya yi masa kyauta mahaifiyar shi ta ce a sa manzan Allah ya zama to shaida mahaifinsa ya tafi gurin manzan Allah ya ce dana wani na yi masa kyauta sai manzan Allah ya tambaye shi sauran 'ya'yan na kama ka yi musu kyauta ya ce a'a to sai manzan Allah ya ce wannan zalunci ne ba zai ba da shaida kan zalunci ba to shi wannan nu'aman shi ne wanda babansa Bashir ya yi masa kyauta to wani hadisin shi annu'man ibn bashir yake cewa alastum fi ta'amin wa sharabin ma shin ba kuna cikin alastum fi ta'amin shin ba kuna cikin ci ba wa sharabin da sha ma shi'tum kuna ci kuna sha yadda kuke so ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so ma'ana kuna cikin yalwa wannan yana fadawa mutane ne a zamaninsa aiki. a lokacin an samu yalwa ta dukiya an samu dukiyoyi to mutane suna walwala ba sa cikin kuncin rayuwa to shi ne yake tuna musu ni'imar Allah ku gode wa Allah yanzu kuna son ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so idan aka kwatanta da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi ko kuna cikin ni'ima sosai ba karamar ni'ima kuke ciki ba to shine sai yake tuna musu rayuwar manzon Allah laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam da hakika na ga ku manzon Allah wama yajidu baya samu min ad a ad-daqal shine at-tamr ar-radi da ya kawo hashiya dabino wanda yake shi da kyau shine addaqal ma yamla'u batnahu abinda zai cika cikinsa akwai dabino mai kyau akwai dabino mara kyau dabino mai kyau da manzo Allah baya samu mara kyau din ma baya ci ya koshi ana karancin sa kadan ne shi ma ba a samu to yake cewa ku tuna da wannan amma yanzu ga shi ku yau ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so sai hadisi na biyu hadisi mai lamba da uku da hamsin da hudu hadisi na aisha imamu zai ke cewa haddasa haddathana harun ibn ishaq na, Abda. An عن هشام بن an عن an Aisha ta قالت In kunna Alu محمد alu muhammadin ko ala muhammadin don an karanta in kunna alu muhammadin in kunna ala muhammadin Nan namkutu shahara ma nastawqidu binari, in huwa illa tamru wal ma hadisin bukhari da muslim na aisha take cewa Allah ya kara mata yadda in kunna mun kasance da hakika alu muhammadin annabi Muhammad da iyalan gidansa ba wai ana nufin anan iyalan gidan manzon Allah ban da manzon Allah ba har da shi shi manzon Allah da iyalansa namkuthu shahran sai mu zo na wata guda ma nastawqidu binarin ba ma hura wuta domin dafa abinci ana hura wuta ne don dafa abinci to babu abin da za a dafa balle a hura wutar in huwa babu abin da muke da shi illa tamr wal ma sai dabino da ruwa to dabino ma kamar da hadisin Nu'man ya nuna ba dabino na cancan ba dabino mai lallabawa ake a samu abin da aka samu a jefa baki a sha ruwa a hakura a gani to hadisan nan guda biyu da kuma sauran hadisai masu kama da wannan sun gabata a cikin wannan littafin ababi ababuka daban-daban hadisai masu kama da wannan sun gabata abin da za mu fahimta shine wato rashin damuwa da rayuwar duniya na Manzon Allah Manzon Allah sallam yayin halitta Allah yana amsa addu'arsa inda ya so ya wala sai Allah ya hore masa to amma bai damu da wannan duniyar ba domin duniyar ba ta kai a damu da ita ba a gurin annabawa da salihai da masu hankali ba ta kai a damu da ita ba sannan kuma a amfanin karanta waɗannan hadisai kamar da malamai suke kawowa domin ka san halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san iri yadda manzan Allah yake gudun duniya bai damu da duniya ba sannan kuma idan juyi ya yi juyi rayuwa ta yi halinsa kai ma ka samu kanka a cikin yanayi na kunci sai ka tuna da manzan Allah sai ka tuna da mai manzan Allah kamar yadda ake cewa idan mutum yana cikin wata masifa ta dame shi ya gamu da wata masifa ya tuna da musibar rasuwar manzan Allah وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد da wata masifa in ta same ka tana da mazan Allah ma ya bar duniya to ba shi to ba shi kenan ba tafiya za a yi ba matsala sai sai ka samu sauki to haka ne idan ka shiga cikin kuncin rayuwa babu da za a dafa a gidanka babu abin da za a ci ka ji ka buga ka buga ba a samu komai ba ka nemi bashi ma an rasa ka karbi bashi a can an gaji da kai ka karbi bashi a nan an gaji da kai inda ma za ka ji ka tambaya ka bashi ma babu ka yi roƙo an taimaka maka an gaji masu taimako masu gaji wata ka fita ka dawo hannun na, ba abin da za a dafa to kaga nan idan mutum ya tsaya ya tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fa ya shiga wannan rayuwar an yi wannan rayuwar a gidan manzon Allah ba dafa komai ba hura wuta wata riwayar ne ko hadisin Aisha wata biyu ba hura wuta ba Da ga anan sai mutum ya tuna cewa manzon Allah ya shiga cikin wannan yanayi to ni ko muku aimin babi aula kamar yadda yadda muke rayuwa a yau yuka yanzu muke ji saboda kun ce rayuwa da muka shiga yanzu wannan yanayi da muka samu kanmu a Najeriya da yawa muna ganin cewa wani masai ji cewa tunda aka yi duniya ba a yi wahala irin wannan wahalar ba tunda galibi shi don adam abin da ya shafi shi shi ya sani sai wani mai ji cewa tunda da aka yi duniya ba a yi wannan wahalar ba ba a yi wannan yunwa ba amma kamar da kwanaki muka faɗa manya ai suna ba mu labari a shekarun shekara 60 baya 70 baya akwai shekarun da aka yi fari mutane su ci daga cikin yunwa manya ana ta mutuwa saboda yunwa gari gaba ɗaya za a tashi saboda yunwa za a kawar a bar gari ma saboda yunwa je wani garin mutum ya bar gari ya tafiyarsa saboda yunwa an yi duk wannan to shi yasa ake so a san tarihi to ga masu Allah sassan rayuwar da yi nan kurkusa ba shekarar 70 baya 80 baya 60 baya an yi an samu irin wannan matsaloli lokacin rayuwar nan juyi juyi ne Allah ta'ala yana kawo yalwa wadatar dukiya yanzu kamar shekara misali 35 baya 80s ko daga 70s zuwa 80s wace irin rayuwa ke a Najeriya akwai wahala naira ta fi dala naira ta fi dala ta fi riyal wuri na da kima dadi ake ji akwai wanda suka halarci wacce rayuwar kuma su sun halarci wannan to ashe juyawa take rayuwar tana juyawa kuma don wannan yanzu an shiga wannan kuncin ko bai nuna cewa haka za da goma ko ba ka bane to amma galibin mutane yadda muke gani yanzu muna gan cewa kamar abin ba zai gyaru ba ta yi gyaran wani ba zai gani ba ta yi sauƙi rayuwar wani ba zai gani ba amma haka ba zai dawoma ba komai na canzawa to alayi halde shi ne amfanin irin wannan karatu malamai suke kawo babu ma ya ja'a fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam fiye halitta ga irin rayuwar da ya yi? to kai ma ka samu kanka wannan wannan yanayi sai ka samu dan sauki duk da cewa wahala ba ta da suke amma dai akwai sasantawa za ka sasanta kanka da wannan za ka wa kanka lallashi da karanta rayuwar maza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk kuncin da ake shiga duk kuncin da aka shiga akwai wanda za a yi wata bahura wuta gidansa ba duk kuncin da ake magana yanzu akwai wanda za a yi wata ba hura wuta gidansa akwai complain kwana biyu ba yake gidana ba akwai wannan tun jiya da daddare zuwa yanzu ba abin da aka yi da safe ba abin da aka ci a gidan yanzu ba ba abin da za mu ci a gidan akwai wannan suna nan amma yau sati ba hura wuta gidana ba yau wata kawai wannan yana da wahala to yanzu labarin da ake bana manzon Allah wata guda ba hura wuta ba wata biyu ba hura wuta ba a ci dabino a sha ruwa a kwanta to Allah ya sa Allah kawo mana sauki rayuwa amma hatta manzon Allah daga baya an samu yalwa ko musamman da aka bude haibara a shekara ta bakwai da aka samu ganimar haibara an samu dabino masu yawa an samu kuncin rayuwa tunda duk shekara yahudawa idan suka suka yi aikin gona rabin dabinin mazan Allah suke baiwa to an samu yalwa sauran da aka shiga yaƙe-yaƙe aka yi hunayi aka samu ganimomi da sauransu an samu sauki amma daga farkon hijira zuwa wajen shekara shida shekara bakwai din nan rayuwar hakuri ake aka yi sai hadisi na gaba hadisi mai dare uku da hamsin da biyar imamu turimi ke cewa حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم أن يزيد بن أبي منصور أن أنس أن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي يعني به الجوع حديث أبو طلحة الأنصاري قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كوكا ورمان الله الجوع ينوى إن كوكا wa manzan Allah yunwa يا رسول الله jin yunwa yunwa ta same mu yunwa muke ji ba mu da abin da za mu ci domin mu tabbatar masa muna da yunwa wa rafa'ana an na sai mun ku bude cikin mu an hajarin hajarin kowanne mu ya dau ya daurewa cikin sa dutse shine ma'ana an hajarin hajarin kowanne mu ba wai yana nufin mutum daya ya daurawa cikin sa ko ya daurewa cikin sa duwatsu guda biyu ba kowane ya samu dutse ya sa cikinsa ya samu igiya ya daure saboda ya samu saukin yunwa da suka fada manzan haka farafa a rasulullahi al batni sai mazan Allah ya bude cikinsa an hajjare ne shi kuma duwatsu guda biya daurewa cikinsa ka ya fi su mu tsanani kenan to amma a bangaren isnadi malamai suka ce wani hadisin bai inganta ba wannan isnadin akwai magana kai. amma kuma an samu wata haditha mai kama da wannan wanda ke nuna ta manzon Allah ya sa dutse a cikinsa ya daure saboda yunwa hadisin Jabir a cikin Bukhari a yakin Handak. wanda aka yi shekara ta biyar bayan hijira suna tona rami sai sahabai suka tarar da wani wato kamar dutse mai tauri sun yi sun yi su fasa suka kasa saboda ba ƙarfi ga yunwa ga tsoro ga sanyi ga fargaba suka kasa sun yi sun yi suna tauna rami sai suka suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ga mun tarar da wani dutse ko ƙasa mun kasa fasawa sai manzon Allah ya zo a ya wato a samu wannan dutse ko ƙasa manzon sallallahu ya dauki abun fasawa yadda ka ya fasa ya zama to kamar yashi nan take to jabir yake cewa a wannan lokacin labithna thalathata ayyamin la nazuqu zawaqan mun yi kwana uku babu abin da muka sa ki. ya sha samu dan inda binu haka lallabawa ki, kwana uku lallabawa shi to shine suka samu wannan suka kasa fasawa to shi kasa manzon Allah da yazo ya fasa jabir yake cewa wa batnuhu ma'subun bi hajari ya samu dutse yasa cikin sa ya daure shi kansa manzo Allah to ko wannan isnadin bai inganta ba hadisin Abu Talha amma hadisin Bukhari ya tabbatar da cewa a yakin Khandaq manzo Allah ya sa dutse a cikin sa ya daure saboda yunwa tsananin yunwa za samu sauki shawar babu abin da za a ci babu ne to kaga duk wannan wato yana nuna duk kuncin da mutum ya shiga ciki in ka tuna wani sai naka kaji da sauki naka kaji da sauki to sha sa ma'a yana daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wataala yake kaddara irin wannan rayuwa ga mansansa sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dan kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi ta yi wani tunanin cewa ya Allah mene maka ne ya Allah kullum ina sallah ina qiyamul layl ina azumin litinin da hamis amma duk da haka kuncin rayuwa kullum ka daga kana ta addu'a ya Allah ka ba saukin rayuwa ya Allah kai ta addu'a kullum kana sallah kana kiyaye dokar Allah wani kuma yana shan giya yana zina yana abin da ya ga dama sallama ya ga dama yake yi amma abin da ya ga dama yake ci yana kunciya irin gurin da yake so ya hau motar da ya ga dama ya faca ka da gurin ya ta tafiye tafiye sa ya more ya hole wani sai sai mutum ya zo na tun Allah ne maka ne ko bai fita harshen sa ba amma me sai ya rika jin a cikin zuciyarsa wai me yasa wai me yasa haka me yasa haka kaga nan idan mutum bai sa'a ba sai samu matsala wajen imaninsa ba sai ka hurta ba ba a cikin zuciyarka Allah ya samu da ke cikin zuciyarka kaga wasu fasikai ne da imaninka amma kana na kana kwata aunawa tsakaninka da su ya sa su kaza ya sa ni kaza Allah ne ke kaddara waɗannan al'amura dan su sun samu bai nuna cewa suna da kima gurin Allah tunda da arni ma duniyan nan yana samu don kai ka rasa bai nuna shi don baka da imani ne inda rashi yana nuna yana nuna rashin imani ne da manzan Allah bai wani rayuwar ba inda kuncin rayuwa yana nuna me rashin imani na a kowane lokaci da manzan Allah bai wani rayuwar ba su jarraba ce Allah ta'ala yake jarraban bayinsa amma kana karanta irin waɗannan kisoshi sai ka samu sauƙin rayuwar ka tana cewa waɗanda suka fi kama annabawa da salihai su ma sun shiga irin wannan rayuwa sai hadisi na gaba hadisi mai lamba 356 إمام الترمذي na محمد بن إسماعيل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 imamu tirmidhi ke cewa haddathana muhammad ibn isma'il waye kenan imam bukhari malamin sa kenan malamin sa ne imam bukhari حدثنا عالم بن ابي اياس حدثنا شيبه شيبان ابو معاويه حدثنا عبد الملك بن عمير أن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هذا حديث أبو هريرة قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم مزال الله صلى الله عليه وسلم ya fita fi sa'atin a wani lokaci la yakhruju fiha bai saba yana fita a wannan lokacin ba sa'at wani lokacin da la yakhruju fiha al'adance baya fita daga gidansa a wannan lokacin wani lokaci ta yi cikin rana ta yi da daddare ta yi da rana ta yi da daddare ba bayyana ba wasu malamai suka ce dare ne wasu malamai suka ce rana ta yi zamanto da dare ta yi zamanto da rana amma bai saba yana fita wannan lokacin wala ya yalqahu fiha ahad kuma ba wanda nake gamuwa da shi ba lokaci ne da mutane suke zuwa gurin sa ba ba a saba a ga cewa mutane suna zuwa gurin sa ba bato bayan ya fita fa atahu abubakar bayan ya fita daga gidansa sai manzon Allah sai na abubakar ya zo gurin sa faƙala sai manzan Allah shi da shi ma ja abika ya abu abakar me ya fito da kai a wannan lokaci me ya zo da kai me sa ka zo ƙala sai shi kharashtu na fito ne alqa rasulullahi domin in gamu da manzan Allah wa anzura fi wajihi domin in kalli fuskar manzan Allah wa taslima alaihi domin in wa manzan Allah sallama wani hadisi yana nuna mai kina matsayin sayi na abubakar kusancinsa ga manzan Allah yadda yake ƙaunar manzan Allah yadda yake son manzan Allah haka kawai yana zaune a gidansa sai ya tuno da manzan Allah sai kai bari je in ga fuskar manzan Allah domin wa manzan Allah ya zo wa manzan Allah sallama ya ga fuskar manzan Allah ya gamu da manzan Allah yace wannan kawai ya fito da shi falam yalbath ba a jima ba an ja umar sai ga sai na umar shi ya taho faƙala sai manzan Allah ce ma ja abika ya umar ya fito da kai me ya zo da kai ya umar me yasa ka fito ka zo ƙala sai sai na umar ce alju'u ya rasulallah yunwa ce ta fito da ni a riwayar muslim hatta sayyidina abubakar nan yunwa ce ta fito da shi ta yi kila an takaita a nan ta yi ko kuma wato an samu abubuwan sau biyu aka wannan abin ya faru ce yunwa ce ta fito da babu abin da zai ci a gidansa sai na umar babu abin da zai ci a gidansa ce bari kuto ko da zan samu wani abu a wurin wani ko a hanya ko a wurin manzan Allah shasa ya bar gidansa ya fita qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace wa ana kad wajadtu ba'd zalika ni ma na samu sashen wannan shi ma mai fito da shi kenan yunwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul sallallahu alaihi wasallam saboda haka fantalaku gaba ɗayan su suka tafi ila manzili abil haitham ibn tayyihan tayyihan yawon aku shadda zuwa gidan sahabi mai suna ko kuma mai alkunya abul haitham ibn tayyihan sunansa malik ya shahara da alkunyarsa abul haitham sunansa malik ibn tayyihan al-ansari mutum madina ne ya halarci yakin badr da Uhudu sauran yaƙe-yaƙe tare da manzon Allah ya rasu a khilafar sayyidina Umar a Madina a shekara ta ashirin bayan hijira ko ashirin da ɗaya wasu ma suka ce har raya ya rayu zuwa zamanin sayyidina Ali to babban sahabi ne mutum Madina ne sai manzo Allah da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka je gidansa to shi waye Abul Haytham bin Tayhan al-Ansari ya yake Abu Hurairah yake cewa wa kana ya kasance shi abul haitham rajulan mutum ne kathiran nakhli mai yawan itatuwan dabino wa sha'i da awaki mana yana da wadata to kusan da ake kuce rayuwar ba dukkan sahabbai bane akwai daidaiku wanda Allah ta'ala ya hore musu to shi abul haitham yana daga cikin da Allah ta'ala ya hore musu ga gonar dabino tunda babban arzikin da mutanen Madina suke wato suke da shi shi shine dabino ƙari akan wannan yana da awaki walam yakun lahu khadamun ba shi da masu hidima khadam jam'u khadim ba shi da bayin da za su yi masa hidima shi ya je gonarsa domin ya yi aiki faƙaru limra'atihi suka yi sallama baya nan ko kuma ya suka sallama suka ce matar aina sahibuki ina mijinki ina abokin zama ina abokin ina mijinki wani suka ce ya halatta da gajin gidan mutum ka yi magana da matarsa ba tare da halwa ba a gidansa kai sallama ka kai magana matarsa babu laifi tana cikin hijabinta ko ba tana kofa a rufe tana jin jinka daga wajen kofa ba tare da halwa ka kaɗe ta da ita ba ba tare da kota ita kuma tana kakkarya murya ba babu laifi فقالت سيتتي انطلق يستعذب الماء ya tafi ya ɗebo mana ruwa mai daɗi ma'ana ya lana alma al'azib ya je ya ɗebo mana ruwa mai daɗi ruwan da za a sha domin ruwan yana da gishiri-gishiri ba zai yi a sha ba ya je ya ɗebo mana ruwan da za mu sha kawai yana nuna cewa mutum ya je wa iyalansa hidima ya ɗebo musu abin da za su yi amfani da shi a gida falam yalbasu ba su jima ba suna tsaye ba su dauki lokaci ba an ja a abul sai ga abul ya taho bi qirbatin yana dauke da wata salƙa yaz'abuha ya cika ta da ruwa ya cika ta da ruwa ko kuma saboda girmanta kuma yadda ya cika ta ruwa ya ɗauke ta yana tafiya yana fama da ita salkar tana ba shi wahala saboda tana da girma ga kuma an cika ta da ruwa ko kuma kace ya za'abu ha ya hamilu ha ya cika ta da ruwa yana ɗauke da ita ko ha sai ya ajiye ya zo tare da manzon Allah da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai ya ajiye wannan salka Sun jaa sai ya zo yaltazimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya rungumi manzan Allah wannan alama ce hmm yaltazimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam eh saboda farin ciki ba ko yaltazimun ne yake suka fassara da farin ciki iltasimun nimiya ma'ana yayi farin ciki haka kake so ka fassara koko yayi ya rungumi munzan Allah saboda farin ciki haka ne ya rungumi munzan Allah saboda farin ciki ga ya taho da munzan Allah da sayyidina Abubakar da Umar suna tsaye a kofar gidansa sai ji dadi yayi sauri ya aje salkar ya rungumi munzan Allah saboda ka ya halatta rungumar juna saboda nuna farin ciki babu laifi ko kuma idan mutum ya taho daga tafiya sabon su sun kasance idan sun yi tafiya sun dawo suna rungumar juna wanda ya tafiya ya dawo da wanda ke gari sai su rungumi junansu amma suna zaune a gari haka musafaha suke idan sun haɗu musafaha ake to ba ba su cikin yin ba su cika rungumar juna ba sai da wani dalili kamar wannan yanzu wata munasaba ce ta musamman amma ba duk sanda sun je gurin manzon Allah ne suke rungumar manzon Allah ba ana fahimta ana rungumar juna idan an dawo daga tafiya shi wanda ya to daga tafiya ya shigo wanda yake zaune a gari sai su rungumi juna ko wani abu ya faru ko wata munasaba ko wani abu farin ciki sai ku rungumi junanku misali wani ya yi aure ka zo kuna gaisawa ka wannan wani yanayi ne na musamman kome sai a rungumin juna ko wani samu ne ci gaba haka ku za ku gaisa da shi muna masa farin ciki sai a rungumin juna amma duk da ko gamu da juna da safe kun haɗu sai ku rungumi juna da yamma sai ku rungumi juna to ne malamai suka ce wannan makaruhi ne an gane tunda abin da aka samu daga sabon manzon Allah idan sun dawo daga tafiya suna rungumar juna amma a gari jisun da suka gamu da juna sai sallama sai musafaha don musafaha akwai lada amma rungumar juna ja'izi ne babu wata lada da manzon Allah ya ambata amma musafaha ba akwai lada an fahimta saboda ka rungumar juna in an dawo daga tafiya ko kuma wata munasaba ta taso babu matsala amma ba a so wannan ya zama to al'ada duk sanda aka gamu ana runguman juna wannan makaruhi ne ba a so an fahimta thumma ja'a yaltazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ko wannan yana nuna sauƙin mu'amalar manzon Allah wannan sahabi bai ji wani dardar ya rungumi manzon Allah saboda manzon Allah mai tawalu'i ne yana musu kyakkyawar mu'amala babu shamaki babu hijabi tsakanin manzan Allah da sahabban manzan sahabbansa shaza bai ji wani abu ba ya rungumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawalu'i na manzan Allah yana rungumarsa kuma yana oyafdihi yana fansarsa bi abihi da babansa wa ummihi da mahaifiyarsa ina na fanshe ka ku zan fanshe ka da babana da mahaifi da mahaifiyata ma'ana inda misali wani abu zai samu manzan Allah aka ce da shi idan bai ba da babansa da mamarsa ba ba za a saki manzan Allah ba zai ba da iyayensa domin a saki manzan Allah misali to yana rungumarsa yana cewa fidaka abi wa ummi ya rasu rasulullah haka yake cewa ya rungume shi yana cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah sahabbai suna yawan da yawa daga cikin sahabbai suna fara manzo Allah haka saboda nuna masa kaunarsu da girmama wasu da kuma irin yadda suke son sa thumma intalaqa bihim ila hadiqatihi sai ya dauke su ya tafi da su zuwa ga lambunsa hadiqa ma'ana lambu an kira hadika da hadika saboda ana zagaya zagaye lambun da katanga li'anna bustana yuhdaqu bil ha'id za a kewaye katanga za kewaye lambun da katanga galibi to shi yasa ake kiran albustan lambu da alhadiqa wurin da aka kewaye ya tafi da su lambunsa dama mutum yana da gonar dabino gonarsa ta dabino fa basata lahum bisatan sai ya shimfida musu abin shimfida bisatan fi'al ala wazni fi'al ma'ana maf'ul kamar ka ce kitab me kitab ma'ana abin da aka rubuta firash ma'ana mafrush abin da za a shimfida bisat ma'ana mafsud abinda za a shimfida to basata lahum ya shimfida musu bisatan abin shimfida suka zauna a kai ya tafi da su gonarsa ta dabino ya kawo musu abin shimfida ya shimfida musu suka zauna sun talaka ƙasa ya tafi ila na nakhlatin sai ya jaga wata bishiyar dabino faja'a sai zo musu biqinwin qinmu shine wannan tarin dabino wanda rashi ɗaya ya haɗa za ce nonon dabino nonon dabino nono ake cewa tarin dabino haka fa wada'ahu sai ya aje a gabansu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afala tanaqaita min rutabihi ina ma da ka zabo daga rutub ɗanyen dabirin ka kawo ya wadata ba sai ka tsunko wannan nonon gaba da ya ka kawo ba domin maza'ala hakan ya ga hakan ya yi yawa za su ci su bari ne amma da ya tsunko ɗanyen dabirin ya kawo gwargwadon bukata su ci shi kenan manzana yana ganin hakan ya yi yawa me yasa ya yi haka to haka yana da kyau ka zama mai karamci mai tausayawa mutane faƙala sai abu haitham ya ya rasulallah ya manzan Allah abin da yasa na kawo wani nonon gaba ɗaya tarin dabino inni aradtu na so ne an tahtaru ku zaba, au takhayyaru ku zaba da kanku min bihi ku zaba daga ɗanyen dabino wa busrihi daga busur busur kafin ya zama rutab kowanne sa daban amma inda na zabo muku rutab kun ga ba za ku samu busur din ba busur din ba rutab din ma ai iri iri ne amma na kawo na aje a gaban ku gaba daya ku zabi abin da kuke so ku bar abin da ba ku so takhayyaru min rutabihi daga rutab dan yan dabino wa busrihi da kuma busar da wannan shine kafin ya zama rukun don dabino yana bin matakai fa akalu sai suka ci wa sharibu suka sha min zalika alma daga ruwan da ya taho da shi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma kafin nan wannan hadisin ya nuna cewa halaccin idan ka shiga cikin wata bukata ka jin yunwa baka da hali wani abokin ka yana da hali ka je gidansa ka ce ya baka abinci ka ce ba matsala an gane mutumin da ka san ba za ka takura masa ba wanda ka san cewa farin ciki ma zai yi da zuwanka kuma yana da halin an gane yana da halin kuma ba zai korafi daga baya ba wani yana da halin amma yana da korafe-korafe ba ya da dattako ba ya da karamci da zai ci abinci ya baka abinci ka ci gobe kuma sai duk unguwa hiraka ake a majalisa ha gane to mutumin da ba ka takura masa ba kuma ka san ba zai damu ba ko babu zubar da mutuncinka ba zai ya masa sallama ya baka abinci ka ci ko ya baka abinci ka kawo gidanka a dafa duk wannan ba matsala saboda dalili ne yasa bukata ce faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun ci dabino sai manzo Allah wasallam ya ce bayan sun sha ruwa wallazi nafsi biyadihi na rantsa da Allah da raina ke hannunsa hadha wannan wallazi nafsi bi yadihi na ransa da Allah da rai nake hannunsa wannan jumla itiradiya ko ko kace wallazi ne bi nafsi babu zaka kace hadha minan na'im wannan yana daga cikin ni'ima allazi wadda tus'aluna anhu za tambaye ku a kanta. yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama daga cikin nimomin da za a tambaye ku a kan su ranar tashin alkiyama sai maza da ce akwai zillun baridun inuwa mai sanyi wa rutabun tayyibun danyen dabino mai daɗi wa ma'un baridun ruwa mai sanyi ka zauna inuwa mai sanyi inuwar bishiya ana tsananin rana ka tau daga rana ka samu inuwar bishiya mai sanyi ka zauna ciki ka ji daɗi wa rutabun tayyibun an baka dabino danyen dabino mai daɗi ka ci ko lemo ko ayaba ko mangulo duwani kayan fruits kayan wato kayan itatuwa kayan marmari ka ci wa ma'un barid an baka ruwan biyan wata kana tsananin rana karfe biyun rana kana jin kishirwa ka zo ka zauna a yunwa wani baka ruwa mai sanyi ka sha ka ji daɗi hankalinka ya kwanta ta duk wannan suna daga cikin ni'imomi kuma za a tambaye ka kan wannan shin ka gode wa Allah ko baka gode wa Allah ba wannan ni'imar da ka samu ka yi amfani da ita wajen bin Allah ne ko ka yi amfani da ita wajen sabon Allah da ka zauna a cikin inuwa mai sanyin nan karatun ƙur'ani kai zikiri kai ko ka kata cin nama mutane ne ka yi amfani da ni'imar Allah ka saba wa Allah ko ka yi amfani da ni'imar Allah wajen bin Allah wani ruwan sanyi da ka sha ka ji daɗi hankalinka ya kwanta karatun ƙur'ani kai zikiri kai wa'azi kai koko ko da hankalinka ya kwanta ka shiga zakin gwamnati Ka shi ne wallahi muna shan wahala amma duk azzalimai suna kaza kaza <laughs> ka shiga zakin gwamnati Ka ga yanzu a al'adance irin yadda mutane muke kallon al'amura don ka zo na a inuwa inuwa mai sanyi inuwar bishiya a kazo karkashin maina ko black black me yake cewa zaitun black me black current ko kuma nan an baka ruwan biyu wata mai sanyi ta sha so nawa so nawa ka tana cewa wannan ni'ima ne so nawa ka tuna cewa wannan ni'ima idan ka zo ka zo na karkashin bishiya maina ka zo na kana kallon mutane suna wuce don mota kai abinda kake kallo ka yana cikin mota ban da mota shi abinda kake tana kenan kai kana gani kana cikin wahala wannan inuwar da kake karkashin ta ka tunanin cewa kana cikin ni'imar Allah kana gari ba komai bane amma maza Allah ya ce wannan ni'imar ma sai an tambaye ka gobe yawo kamar da mai mota da kake sha'awarsa ko kuma kana jin haushinsa za a tambaye shi akan ni'imar mota kai ma sai an tambaye ka a cikin akan wannan zaman da kai a karkashin wannan inuwa a cikin wannan inuwa sai an tambaye ka ka gode wa Allah ko baka gode wa Allah ba nan manzon Allah sallallahu alaihi yi amfani da umumin aya umma thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im lalle wallahi tabbas ran tashi alkiyama za a tambaye ku akan ni'imomi da Allah ta'ala an-na'im a nan al-istighraq umum kowace ni'ima ta shiga ciki to shine manzon Allah yanzu wannan misali ya bayar ya bada misali da abinda suka samu kansu a ciki domin a lokacin manzon Allah ya kai su sun zauna mena a ƙarshen me ƙarƙashin bishiya wannan yana nuna cewa da rana aka yi wannan ko ba ka ba shine zahiri ba mamaki a lokacin rani ne kuma a madina ana tsananin rana suka shiga lambu lambu galibi akwai sanyi ko ba gaba suka zauna karkashin bishiyar dabino sun ji sanyi ga ruwan da ashi abu alhaitham ruwa mai ɗari da ya debo Gida mai sanyi ne maza Allah sallama ya sha ga kuma rutab dabino da ya basu. su maza Allah ya ba da misali da wannan to wannan yana cewa duk wata ni'ima ba ma wani duk wata ni'ima to mecece ni'ima duk abin da za ka ji daɗinsa ko za ka sa baki ka ci kuka sha ko za ka na ka ji daɗi ko za ka kalla ka ji daɗi ko za ka taba ka ji daɗi ko za ka sa riga shi za ka sa gida ne za ka zauna shimfida ce za ka zauna a kai duk abin da za ka yi amfani da shi ka ji daɗinsa sunansa ni'ima kuma Allah zai tambaye ka kan wani duba dai zillun baridun inuwa mai sanyi rutabun tayyibun ta yi misali yanzu kana zaune wani baka dabino kwaya ɗaya ƙasa bakinka kana gari ba komai ba ruwan fiye wata guda daya a baka ka sha kana gani ba komai ba ne da duk wannan yana suna daga cikin ni'imomin Allah to wannan yana nuna mana cewa mi hattara ni'imomin Allah suna nan da yawa akan ni'imomin Allah akan suna nan da yawa amma mun gafala muna gani babu abin da muke da shi abu ɗaya ne kawai ya tsole mana ido ka samu dukiya dukiya kawai muka sa gaba kana da miliyoyi masu yawa kana da gidaje masu yawa to wannan yanzu kaga musu kana a cikin ni'imar amma babu dala babu miliyoyi babu motoci babu gidaje sai mutum ya ji cewa baya baya cikin ni'imar Allah ta amma wanzu Allah sosai ke cewa waɗannan al'amura duk suna daga cikin ni'imar Allah ba matsaya a nan ba fa ko sun abin da ke da wahalar me me wahalar tambayar da za a maka a kai tambayar da za a maka a kan kai kashe sabuwar dinki na naira dubu goma ka sa kare na ta za a yi maka tambaya kan wani Kula da kake sawa ni ma ce an maka tambaya takalma da kake sawa yana jin daɗi suna kare ka daga tsananin zafi da tsananin sanyi da kusa da katako da sauran abubuwa masu cutarwa yana gani ba komai ba ne ni'ima ne za a tambaye ka kai sun malatus arunna ɗan tsuwa kai yau ma'idin anin na'im kuma ba fayyace sai wannan ni'ima sai wannan ni'ima ba duk wata ni'ima saboda haka dole mu zamantu masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala barka barka tana ni'imar Allah wa kullum a kamar yadda kullum ake tunatar da yan uwa kuma ya zo a cikin ya zo a cikin hadisin manzon Allah karka duba wanda bai kai kai ba bai kai ka ba a lokacin da ka samu ruwan biyan biya wata guda daya kake sha ka raina kana tunanin wani botul wata yake sha ka zo kanci ka ba neranka yanzu neranka goma ashirin an baka fiye wata guda ɗaya kana sha sai wani ya zo tsaye da mota fi ya saukar da glass dama cikin ac ya zo ya bara da ɗari biyar ya ce a bani botul wata masu sanyi guda biyu kana ta kallo aka bashi ya gode ya fara sha kai kana rike da mu fiye watanka kana ta kallonsa ya kai shi ya samu botul wata kai da kirka samu fiye wata to abin da ya kamata kai shine inda zaka dan kalle kalle a nan gurin wani kyan yana zaune shi naira ashirin da mai samu fiye wata babu shi akwai wannan da shi yanzu ba mai kallon yana zaune yana kallon mai motan kai ma yana kallon ka shi yanzu tunaninsa ya za ya samu naira ashirin ya sai mai fiya wata wannan tunanin yake yi kai yanzu ku kana tunanin me bottle water a rayuwa kullum ka rika duba wanda bai kinka shi ka zauna lafiya ka huta ka zauna da Allah lafiya ka zauna da Allah da mutane lafiya to Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin masu ah, godiya akan ni'imominsa Allah ya ƙara mana ni'imominsa kuma ya ba mu ikon gode masa akan ni'imominsa duk wani alkhairi Allah ta'ala ya kaddara mana shi wani shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga gare shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk